ta ce tana rungume da jaririnta sadiq mai sunan abubakar da ta haifa ta ce wai sai na saki labulan da sauri na kwanta a ƙasa ina haki yayi rabi ta fito daga mota ta yi ƙofar falo tana danna ƙararwa sai kuwa momi ta zo ta buɗe to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Albishir ga masu ra'ayin sauraron labaran da Ahmad Isa ke karantawa masu nishadantarwa, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Albishir ɗin ko shine yanzu haka mun tanadar muku baƙin labarai masu yawan gaske da Ahmad Isa ya karanta waɗanda za ku iya saurara kyauta a YouTube channel ɗin Ahmad Isa mai suna Lafazi Communication. Wato ko a yanzun nan kuka je YouTube kuka yi typing ɗin lafazi communication L-E-F-A-Z-I lafazi communication za ku tarar da waɗannan daɗaɗɗen labaran da ba su da nasaba da waɗanda muke gabatar muku yanzu haka a rediyo. Idan aka je YouTube aka yi typing ɗin lafazi communication guda biyu ne za su fito. Ɗaya an rubuta lafazi communication da ƙananan baƙaƙe wato small letters da hoton jan littafi a bango dayan kuma an rubuta lafazi communication da manyan baƙaƙe ɗauke da hoton ahmed isa a bango a kowanne za mu ci gaba da sanya muku daɗaɗɗen labaran da ahmad isa zai rinka karanto muku kyauta idan aka shiga sai a danna rubutun subscribe da aka yi shi da jan launi ta yadda za mu ringa sanar da ku a duk lokacin da muka sanya muku ci gaban labaran da kuke bibiya wato dai ku ji alam jin daɗin ku shine namu mami ta ce a'a manyan baƙi daga birnin dabo saukar yaushe rabi ta ce ke tsaya maman walida ina fa'iza da aka ce ta gudu mami ta ce wai yarki ai ashe gurinki ta gudu yayi rabi ta dube ta shekeke abin hada alamun reni a ciki ta ce wurina ko wurinki amma an ta mai mana baki kyauta ba kina ganin yadda hankalin bayan allah nan ya tashi musamman hajiya baiwar allah to me ta yi muku da zafi haka eh don ta nufe ku da alheri shin dama tsakanin fa'iz da fa'iza akwai bambanci ne da zaki goyi bayan fa'iza ta ki zaman aure da fa'izu ai dama shi bare a cikin dangi har abada sai ya nuna shi bare ne to sai dai ki bar naki auren akan na yarki amma wallahi baki isa komai ba ni ba na hanya in wuce ta ja tsaki momina ta dube ta galala kamar ta ga hauka sabon kamu duk da maganganunta sun mata zafi amma ta danna zuciyarta a tausashe ta ce shin rabi ina ruwana da harka fa'iza balle aurenta tukunna ma da kika zo kika sa ni a gaba kina zagi rabi ina kika ga fa'izar a gidana da har nake goyon bayanta rabi ta duka tsaki ta ce yanzu fa na ga fa'iza da ido na yanzu na yi ido hudu da fa'iza kina tunanin ina da matsalar ido ne mummy ta ce a a rabi ba dai gidana ba in kuma kina musu to ga hanya shiga ki duba ko ina rabi ta yi tsaki ta shige har tana buge kafaɗan momi tana faɗin biyo ni in nuna miki fa'izar ba musu momi ta bi ta salab-salab kamar ana janta yayin da rabi ta murɗa marƙin ƙofar ɗakin abdallah sai ga ni kwanci a dandariyar ƙasa bisa kafet na yi flat dun na je me na yi baƙi kamar ba ni ba momi ta shiga salati da sallallami tana faɗin na rantse da allah ban san da fa'iza cikin gidan nan ba ban san ta ina ta shigo ba ban san yaushe ta shigo ba yayi rabi kan bata bi ta kan momi ba kallo na take cike da takaici yayin da nake wani irin kuka ta ce amma kin ɓata wayonki fa'iza yanzu kan mutumin da ya kusan sati a makwancinsa kika koɗe kika moje kika sukurkutar da kyawun halitta ki haka alhali baki san iya nisan taki rayuwa ba kai can kafaffiyar zuciya mara amfani irin taki dr naziru kam ya amsa kiran mahalicinsa tuni don haka ba ki da sauran hujja ta kin karɓa aurenki da hannu bibbiyu kuma ba ki da sauran ƙaunar da za ki bai wa nazir bayan bin shi da kyakkyawar addu'a. Ƙwaƙwalwa ta ce ta ɗebi wata 'yar hayaniya tana yi min hargagi tana yi min ihu-ihu har da rugugi da taratsi da kalaman da ke fita daga bakin yaya rabi. rarrafe na shiga yi a kan gwiwoyina zuwa inda take tsaye ina tambaye ta cikin kwanciyar hankali ya rabi wani Naziru ne kike cewa ya mutu naziru na sai na fashe da dariya duk a lokaci ɗaya na dubi momin walida na ce kin ji muguwa momi wai ta je sun haɗa baki sun kashe min naziru don in auri ɗan uwanta ta lallaɓo nan tana faɗin ba ni da sauran madafa ko hujja ta ƙin ɗanta to ko babu naziru kina zaton zan bar shi ma fa'izun da rai ne idan har babu naziru kisa sa a ranki fa'i zai bi shi ne duk ranar da ya shigo hannuna na rantse na kuma rantsewa da wanda raina yake hannun sarabi shi ma fa'i sai na kashe shi idan da gaske ne kina ikirarin naziru ya mutu na ƙara saka dariya har da hawaye a hankali kuma sai na koma kuka tun ina yin shi a hankali da shasheka har muryata ta dushe ta daina ba da amu sai na ciro dan kwalin kaina na rufe fuskata da shi wayo nazir wayo nazir me yasa ka yi min haka a daidai lokacin da na fi bukatar ka ka tuna alkawarin da ka yi min baka cika ko ɗaya ba kana so ka tabbatar min da gaske ba zan taɓa cimma duk wani muradi na a rayuwa ba kana so in tabbatar wa kaina ban zo duniya cikin masu sa'a ba kana so in yi amanna da cewa ba zan taɓa samun duk abin da nake so a rayuwata ba shin kana so in rasa imani na na cewa nima ubangiji na so na kamar sauran bil'adama da ya halice mu tare ko ko allah baya so na da sauri momi ta juya mun baya tana hawaye yayi rabi ta ce yi maza ki gyara furucin ki fa'iza ki ce asta ga furilla faɗi da babban murya cewa na tuba ya ubangiji na tabbata kana suna Son da kake min ne ya sanya baka banni da dabarar kaina ba rabi ta fashe da kuka ta kama ni za ta rungume ni sai na ingije ta da ƙarfi na ce kada ki koma zuwa kusa da ni yau na tabbatar ba fa'iz je kaɗai mai ƙina da mahaifiyata ba har da ke yaya rabi na so maja da baya sai momi ta miƙo man hannu jini nan fa'iza ki daina faɗin maganganun da kike faɗa rabi ta yi abu ne akan rashin sani allah baya kama laifin da aka yi bisa rashin sani kuma babu mai laifi sai ki ko mai rabi ta ce min ke kika jawo min ke kika shafa min kashin kajin da ba ni da yadda zan yi in goge shi cikin danginku ba ki kyauta min ba kin sa ni cikin bala'in da ba zan iya fitar da kaina ba ta soma kuka yayi rabi ma kukan take da na rukusa na saki wata kururuwa a yi dukkan su ficewa suka yi daga ɗakin da gudu to fa'iz muktar abubakar ya yi fakin motar baban kaduna da ya tuko daga kaduna zuwa zaria ya fito sanye cikin wata shadda shadda boy boy ruwan madara kan shi babu hula sakamakon hakan tarin sumar kan shi ta kwanta ta yi linkib a kansa sai sheki take baki kirin murɗaɗɗiya kuma kamar yana relaxing ɗinta kamar kuma haka take a halice ya yi salama a falon gidanmu inda ya tadda momi da yayi rabi na kuka da girmansu da komai da sauri rabi ta ce ka koma fa'iz fa'iza ta haukace muddin ka je inda take a halin yanzu abun ba zai yi kyau ba duk ni na janyo da na faɗa mata rasuwar dr nazir ni rabi atuwa ya aike ni fa'ize ɗan da wurwura da manyan idanun shi a kansu ya ce waye nazir ba kuma tare da ya tsaya jin amsar ta ba sai ya muɗa ƙofar ɗakin abdallah gaba ɗayan shi ya shiga gaba gaɗi ba tare da tunanin komai ba ko wata fargaba cikin ransa durƙushe nake akan gwiwoyi na na aza kaina bisa gadon abdullahi ina sharar kuka babu ji babu gani fata na kawai a daidai wannan lokacin nima mutuwar ta yi min adalci ta zo ta ɗauke ni ta sada ni da masoyina mu yi auren mu a kiyama ya fi min wannan rayuwar da bani da sauran masoya a duniya sai rundunar makiya da muradinsu a duniya shine zubar hawaye na da shiga ta cikin ƙaƙanika yi wato iyaye da 'yan uwana na jini na ɗago ido sharkaf da hawaye jajir kamar gauta don na ji alamar tsayen mutum a ƙofa ya kuma jima cikin ɗakin ba tare da yayin motsi ko magana ba ban tabbata ba amma wannan matashi mai jini a jika ya yi min kama da fa'iz da na sani wasu shekaru masu yawa a baya warisol har da surkin jajaja in garman mutum ɗan asalin garinmu kuma jika ga hajiya ɗaga baban kaduna da mama asama'u na ce yau ko ni ko kai tun da dr nazir ya tafi kai din zaman me za ka yi a duniya banda zaman ka ci gaba da kuntata mu ai da na miƙa hannu ga ɓangaren dama na sai na ji ya faɗa kan kwalbar lemo da walida ta kawo mun na gama sha ɗazun na kori riƙe ta sosai ina kallon shi kallon kura ta ga nama kallon tsuntsu daga sama gasashe sai su ɗaga min hannu yana faɗin cikin lumana ki saurare ni tukunna ko da so ɗaya ne fa'iza kada ki aikata abun da zai sa ki zo kina da kin sani na roƙe ki ki saurari kalaman fata baki na tukunna daga nan na yarje miki ki zartar da duk hukuncin da ya yi miki sai kuwa na ce ai ko wanda ya haife ka ban sauraren shi balle kai kai da duk wani ɗan dangin mu ma kwansu da su, in dai akan na karɓi aurenka ne sai kuwa na ɗaga kwalban nan na wulwula na faskara mishi a goshi sai saurin sunkuyawa ta wuce ta saman kanshi sai ta dake tsakiyar kanshi kankace me wannan jini ya wanke shi tun daga tsakar kansa goshinsa har zuwa wuyansa amma don rashin zuciya zan ce ko bakin naci fa'iz bai fasa doso ne ba sake doso ne yake yana faɗin ashe da gasken kin haukace fa'iza sai kuwa ya warware hannu ya shimfiɗa mun mari wani irin marin da ya tafi da ji da ganina na wucin gadi na kuma ga girmawar taurari amma na bai mutu ba na ce muddin ka iso gare ni sai dai wani ba kai ba Ba ka ba da saki ko to amma idan ka tafi inda nazir ya tafi ai na saku ko babu takaba kuwa iyakaci nima a kashe ni na gwammace mutuwar da zama da kai a matsayin miji sau dubu gara mujiya da kai Fa'izu muktar abubakar wani irin ƙarfi da banza ta ya shige ni na isa ga madubin dogon yaro da ke liƙe jikin bango wanda abdullahi ya sa ƙusoshi shida ya kafa a ɗakinsa sai na soma ƙoƙarin ɓamɓaro shi daga jikin bangon ban damu da yankewar da tsokar hannuna ke yi da gilashin ba har na samu na yi nasarar raba shi da kusoshin da suke tokare shi suka zame masa garkuwa daga faɗowa ƙasa fa'izu abubakar ya tabbatar tsandara mashi madubin nan zanyi wanda hakan na nufin tsatsagewar jikin shi ta ko'ina alhalin ba ƙarfinsa na ba don haka yi amfani da wani irin zafin nama wurin isowa gare ni ya kama madubin ya yi mishi fisga ɗaya wance kalar da shi a gefe ya kwankwatse na sake doka tsalle don isa ga fasashen gilashin in samo wani ɓangare daga jikinsa don ya ishe ni farke waje kan hajiya ciki babu nadama ban an kara na ji ni baki ɗaya cikin murɗaɗɗun damatsan fa'iz ya koringume ni gaba ɗaya sosai cikin faffaɗan ƙirjinsa ban san sanda na tsala ihu ba wani irin ihu shi ba na karaya ba shi ba na razana ba shi ba na miƙa wuya ba ni kawai ban san na menene ba ko menene ma'anarsa saboda wasu abubuwa ne na ji cikin jikina masu kama da jan wutar lantarki tun daga tsakar kai na har babban ɗan yatsan ƙafata. Shokin ɗin azaba ne ake yi min irin wanda ƙiyayya ke haifarwa. Gam gam fa'iza riƙe ni, ya ce fa'iza saki da kike so daga gare ni ko? Zuciyata na bugu cikin masifa da bala'in da ba zai kwatantu ba. na ce in dai kai dan halak ne cikin mahaifiyarka da mahaifinka to ce an sake ki fa'iza fa'iza ya yi shiru yana gwama numfashi kafin da ya tattara dukkan karfin shi watsi da ni gefe guda yana girgiza kai ya ce in aka yi hakan za a zauna lafiya cikin kiɗa kai mai nuna tabbatarwa na ce har da kwanciyar hankali za a zauna cikin dangi gaba ɗaya murmushi ya yi wani murmushin da na kasa fassara ma'anar shi ko abin da yake nufi ya ce kin san ba a saki cikin tashin hankali ko cikin fushi in aka yi hakan sakin bai saku ba don aka share hawayenki ki je ki wanka ki fito ki sallar la'asar sai ki kawo min biro da takarda Shi shikenan ko faiza ha ba ai ban san san da na miƙe na yi ban ɗaki ba na sun ce na sakarwa kai na shawa sai a wannan lokacin ne raɗaɗi da zogi daga goshi da tsakar ka suka iso wa fa'iz ya kai hannu tsakiyar kanshi ya shafo ya fitar inda ya ga yadda jinin shi ke ambaliya sai murda ƙofar ɗakin da sauri ya fito falo inda momi da rabi ke zaune momi ta miƙe ta yi salati ta tsarkake ubangiji ta yi masa tasbihi ta kaɗai tashi ta ci gaba da faɗin ba lafiya ta ƙalo ba ku zo ku fitan min da ita daga cikin gida ku kai ta asibitin masu tabuwar hankali kada ta yi mana lahani cikin dare fa'iz ya samu kujera ya zube juwa da hajijiya suna kwasarsa e murmushi momi da hankalinta fa bacin rai ne kuma tana da gaskiya da babu wanda ya tsaya ya kalla amma kenan kuma ya zo ƙarshe ai yayi rabi ta cire ɗankwalin kanta ta ɗaure mai goshin ta sa mayafinta tana share mishi jinin wuyan shi da ƙiyarsa yayin da momi ta ɗauko akwatin taimakon farko wato first aid box da yake ma'aikaciyar jinya ce ta gyara wurin ta cire kwalbar da ta nitse a wajen ta ɗinki inda ke buƙatar ɗinki duka idanun fa'iz na lumshi har ta gama ta goge duk wani jini da auduga da ruwan hydrogen tas ya miƙe tsaye sanda ya ji murɗa ƙofa daga ban ɗaki alaman na gama wanka na fito yana ce da momi ta kai min wasu kayan in sanya momi tana girgiza kai ta ce wanda ke neman kashin mutum za a kai wa kaya ya sanya ni kan bana kai kaina mahalaka ina ji ina gani kai dai ka ce ka ji ka gani don haka bari in ɗauko maka ka kai da kanka ta shiga ɗakinta ta ɗauko doguwar rigata da ɗan kwali na shadda ta kawo masa ya amsa ya murda ƙofar Abdullahi ya shiga na takure can ƙurya kusurwa ɗakin ina mai kallon silin da zani kawai ɗaure iya kirjina yau sati biyu kenan rabona da wanka don haka ji nake ta ko ina wata iska mai daɗi tana ratsa ni tsami da tashin da jikina ke ta yi kwana da kwanaki dun na samu sauƙinsa gashin kaina da na jiƙa jagab da ruwa ya taimaka wurin suturta fatar bayana ya kwanta lamban a kan dogon wayana ya sauka a kafaɗuna bai magana ba sai miƙa min rigar na amsa fa'iz ya kalle ni 'yan sakonni ya ce ina takardar albishir